Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Akwai ƙa'idojin da dokar zaben Najeriya ta tanada. kama daga kan yi wa masu zaɓe rijista ƙayyade wanda ya cancanci tsayawa takara yadda ake yin zaɓe zuwa yadda ake kaiwa ga cewa wance ko wane na jam'iyya kaza ne ya lashe zaɓe kai har ma da dalilan da ke sa a ayyana zaɓe a matsayin wanda bai kammala ba wato inconclusive Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai baje abin da dokar zaɓe ta tanada a kan inconclusive a faifai domin gane me take nufi da kuma dalilin da ake ayyana zaɓe a matsayin inconclusive. To madalla, masu sauraro kamar yadda muka ce, za mu baje batun inconclusive a faifai. Kafin nan, bari mu ji abin da ke zuwa zuciyar 'yan Najeriya idan suka ji an ce zaɓe ya zama inconclusive. Bilkisu Ahmad mai mutane ke cewa a shafinmu na Facebook dangane da abin da ke zuwa zuciyarsu da sun ji an ayyana zaɓe inconclusive. To madalla ga ra'ayoyin masu sauraron mu ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Suraja Kasimu Adamu Argungun ne ya fara da aiko mana da saƙo inda yake cewa da zarar na ji kalmar inconclusive to abin da ke zo min a zuciya shine zalunci za a yi. ma'ana a yi duhu abin wani ya ɓace. Sai Ibn Usman ya ce za a canza sakamakon zaɓe. Jamila Sallau Inuwa kuwa cewa take yi kwace zaɓe APC za ta yi kamar yadda aka yi a zaɓen Abba Gida Gida da Baba Ganduje. Jamilu Sallau Inuwa kuwa cewa ya yi kwace zaɓe APC za ta yi kamar yadda aka yi a zaɓen Abba Gida Gida da Baba Ganduje. Sai Gali Muktar na Abba ya ce, Duk lokacin da na ji an kira kalmar inconclusive ina tuno daga gama an gama shi kuma. Nura Nuradin M. Ahmed cewa ya yi, maguɗi kenan. Sai Mustapha Salihu Adam ya ce, ina ji a zuciyata cewa APC za ta maimaita abin da suka yi a Kano. Yahaya Umar Abdullahi Bicci cewa yake zaluncin da aka yi wa mutanen Kano. Awwal Murtala Muhammad shi ma ya ce zaluncin da aka yi wa jama'ar Kano. Sai Aliyu Usman Ashir shi ma ya ce zaben Kano. Jafar Kush cewa ya yi zaɓe da aka yi tsakanin abba gida gida da ganduje a shekarar 2019. Shi kuma Yusuf Muhammad shi ma ya ce zaɓen Kano. Nura Ibrahim Chadi ya ce an shirya maguɗi mana. Bashar Muhammad Yeldu cewa ya yi tunanin za a iya yin maguɗi. Mubarak Aminu Yakubu ya ce ba zan taɓa mantawa da wannan mummunar kalmar ba. To Malam Awwal waɗannan su ne ra'ayoyin masu sauraron namu. To an gaida Bilkisu Ahmad da ƙoƙarin karanto mana ra'ayoyin naku da kuka turo a shafinmu na Facebook wato facebook.com slash trust Yanzu kuma bari mu saurari waɗansu ra'ayoyin naku da kuka turo mana ta WhatsApp a lambar mu ta sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. So gaskiya duk lokacin da muka ji mu a matsayin mu na 'yan Najeriya muka ji an ce inconclusive gaskiya muna shakku game da akwai kamar lauje cikin nadi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Sambo Majasir daga nan garin babban birnin Sokoto. Gaskiya duk lokacin da aka yi zaɓe a Najeriya na ji wannan kalma da yake dai a 2019 ta fara tasiri a nan ƙasar tamu Najeriya. Lokacin nan ne ta ƙara wayewa mutane suka santa. babban tashin hankali bai wuce kana tunanin kila ka yi zaɓe ka je ka wahala mutane da yawa na tunanin za a faɗi su ya ci zaɓe sai a zo fargaba ta shiga. Duk lokacin da aka faɗi wannan kalmar ta inconclusive a ƙarshen sanin rayuwa gaskiya rayukan mutane ta suna ɓaci da dama saboda kai dai kana tunanin naka ya ci. shi kuma wancan shina can shi ma yana tunanin nashi ya ci so duk lokacin da wannan kalmar ta shiga kai dai da kake tunanin naka ya kai za ka kasance cikin faduwar gam shi wancan da yake tunanin nashi bai ce ba shi kuma zai kasance cikin murna gaskiya inconclusive a ɗaya ne zuwa biyu da ke haifarwa ga zuciyoyin 'yan najeriya shine na ɗaya farin ciki na biyu baƙin ciki amma dai gaskiya mafi yawanci waɗanda take sakawa baƙin ciki sun yawa saboda idan ka duba sau da yawa da tarin yawa za ka isko mutane an yi zaɓe kowa na jiran ya ji sakamako wani lokaci za ka ga ana ta kawo sakamakon zaɓe har an ɗan fara taya celebration kowa na jin daɗi sai ka ga ɗaya daga baya abun ya sake juya reshi ya juye da muja an sake bayyana zaɓe a matsayin conclusive so yin hakan gaskiya yana ɗan taɓa mutane yana raba su da farin ciki babban abin da yake kawowa babu kamar tashin hankali gaskiya mafi yawanci duk lokacin da aka yi zaɓe musamman ƙusoshin siyasa a gwamnati suna ganin an kammala zaɓe ba a ƙare ba ga yanan siyasa ki ayyana zaɓe a matsayin conclusive gaskiya fargaba yan conclusive ta haifar cikin ta yawa gaskiya ko zama lafiya. Assalamu alaikum Aminiya suna na Sammani Hassan ɗan Legas. A duk lokacin da na ji an ambaci inconclusive ba abin da nake tunawa sai abin da ya faru a jihar kano a zaɓe na shekara ta goma sha tara, lokacin da cewar shi wanda ya zo na ɗaya ya ba wa wanda yake bin sa a dubu ishirin da kusan tara a lokacin amma shi shugaban zaɓe ya ƙirƙiri wata kalma wacce gaba ɗaya ba musanta ba manya-manyan profesoshi ma sun yi magana a cewar wannan tsohuwar kalma ce a turance kenan amma aka kirkire ta aka zo aka yi mana amfani da wannan dama kuma ya zo aka ƙara sa ranar zaɓe sannan kuma shi wanda ya zo na biyun nan aka zo aka ce shi nasara to wannan kalma duk lokacin da na ji an ambaci conclusive wannan kalma nake tunawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu barka da yamma sashen gidan jaridar aminiya to na ji kun yi zance akan cewa wai idan an faɗi kalmar inconclusive me ke zuwa a zuciyar mutum to in inconclusive dai mu a namu fahimta tun da ya faru a kano to ba abu ne mai kyau ba alama ce ta magudi cikin hikima wanda ake so ya kai labari bai kai ba sai a kirkiri inconclusive sai a samu wasu local gamman da wasu kananun mazaɓu a ce zaben su bai yi ba akwai gyara to a wurin ne za a iya isar ma wanda ake so ya kai labari zaɓe ni abin da na fahimta da inconclusive kenan na ɗan najeriya ba a turance yadda yake a turance ba masha allahu sako daga baban gida suleiman abdulkarim daga nan koje abuja najeriya Salamu alaikum a farko dai sunana suleiman daga garin bauchi magana game da inconclusive indai ka je an fara maganan inconclusive a Najeriya to tabbas ba wanda gwamnati take son a ce shi ya ci wannan kujera ba shi yake gaba ba kuma takan iya zuwa ga fatin da ake son ta yi mulki a wajen aka kashe kuɗi dominta aka tsaya dominta ba ita ta kai ga alamun samun nasara ba amma inconclusive ba ta yanda yake taimakon talaka yana taimakon su ya su ne su karan kansu sun san kuma kansu fatan lafiya. Godiya ga waɗanda suka turo mana ra'ayoyinsu ta WhatsApp. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna magana ne akan abin da dokar zaɓe ke nufi da inconclusive. wato zaben bai kammalu ba. Mun kuma ji mai jama'a ke tunani a duk lokacin da suka ji hukumar zaɓe ta yi sanarwar cewa wani zaɓe bai kammalu ba, wato inconclusive a turanci. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta, wato facebook.com slash trust Haka kuma, kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Kafin tafiyar mu hutun rabin lokaci, na shaida muku cewa mun tattauna da wani masanin shari'a a kan mai dokar zaɓe ke nufi da zaɓen inconclusive. To kyan alkawari cikawa. Sunana Ma'aruf ya kasai, ni lauya ne mai zaman kaina a nan Kano. kuma ɗaya daga cikin sharwoyi da na feshi na sharwoyin abin da ya shafi zaɓe da kuma fidda ɗan takara na jam'iyya. Faɗuwa ta zo daidai da zama kenan. Farko barista a dokance menene ma'anar kalmar inconclusive? A dokance abin da inconclusive yake nufi shine abin da ba a ƙarasa shi ba. Na'am. Inconclusive abin da wato an fara shi ba a gama shi ba. To, a zaɓe kuma fa? A zaɓe shi ne zaɓen da an yi shi amma kuma an sami tasgaro. Na'am! shi wannan tasgaro da aka samu zai hana a faɗi sakamakon zaɓe har sai an yi zaɓe a mazaɓin da ba a yi zaɓe ba. To, me yake sa a samu inconclusive ɗin? abin da yake sa a sami inconclusive idan ratar da take tsakanin ɗan takara da na ɗaya da na biyu ta gaza yawan ƙuri'un da aka soke misali rata a ce ƙuri'a dubu bakwai ce amma kuma akwai mazaɓu kamar guda bakwai wanda ba a yi zaɓe ba wanda idan aka haɗa mutanen da suke rijistar zaɓe na wurin sun kai mutum dubu ashirin kaga ya zarta ratar da take tsakanin na ɗaya da na biyu kenan hmm. saboda saboda haka idan aka samu irin wannan hukumar zaɓe ba za ta faɗi sakamakon zaɓe ba har sai an je wannan mazaɓin da aka soke zaɓe ba ya zaɓe ba wa'annan mutane an ba su dama sun kada ƙuri'a sannan a tabbatar da waye ya ci zaɓe. Wace doka ce ta ba da dama a iya ayyana zaɓe inconclusive? Akwai sashe na ashirin da uku da hamsin da shida na dokokin zaɓe Electoral Act sannan kuma akwai eh, dokar zaɓe Electoral Guideline faragraf ta 44 sakin layi na E da D su ne suka ba da dama a inda aka samu wannan shine ake ce masa magic of the principle inda aka samu wannan bambanci na ƙuri'u a je a sake zaɓe domin a tabbatar da wanda ya ci zaɓe kuma ba wannan ana yin sa bane kawai a na gwamna ana yana tasowa har a na 'yan majalisar tarayya da na sanatoci duk ana ana iya samun inconclusive To amma 'yan Najeriya da yawa suna yi wa kalmar kallon cewa idan ana so a yi maguɗi, kamar yadda muka nemi ra'ayin mutane kuma suka faɗa mana, suka ce duk lokacin da suka ji an ce zaɓe inconclusive ne, to ana so a murɗe zaɓen wurin ne. A matsayinka wanda ka jima kana shari'ar harkar abin da ya shafi zaɓe a Najeriya da kuma zaɓe na gama gari da na kuma fidda gwani na jam'iyyu. Shari'o'in da ka yi akwai wuraren da aka samu cewa an ce inconclusive domin a murɗe zaben ne? A'a, ba a cewa inconclusive saboda a murɗe zaɓe. To, a mana ƙarin bayani ba da yadda mutane za su fahimta sosai sosai. Ana cewa inconclusive ne saboda a bawa mutanen da suke mazaɓen da aka soke zaɓensu damar su zo su kaɗa ƙuri'a domin a tabbatar da wanda ya ci zaɓe. Wannan shi ne. ba wani ne eh. don a zaɓe ba. Duk sanda inconclusive ta taso idan mutane suka ji an ce inconclusive ba ana nufin ana so a murɗa zaɓe ba ne ana nufin mazaɓin da aka soke zaɓe wanda zaɓe bai tabbata ba a tabbatar da sakamakon zaɓe ba za a zo a sake zaɓe a wannan mazaɓin domin a tabbatar da wanda ya ci zaɓe wannan shine kawai inconclusive a ƙarshe barista Idan mutane suna so su bibiyi zaɓen su su gane gaskiyar menene ke faruwa a harkar zaɓe, ya ya kamata su yi? Eh, kawai ai shi magudi yana bayyana ai, ba ba ya ɓoyayye ba. Akwai kowace jam'iyya tana da agent, ka gane ai, eh. kuma kowace ɗan takara yana da wakili. saboda hakki ne da na wakilan 'yan takara su tabbatar da cewa sun bi wannan sakamakon zaɓe mataki-mataki matakin akwati ne matakin mazaɓa ne matakin unguwa ne matakin wad ne hakkin kowane kowane ejen ne ya bi zaɓensa a bisa inda doka ta ayyana masa. Ya bi har zuwa ina? Ka san misali akwai a tsarin zaɓe akwai wanda shi ejen ne na akwati. Ɗanɗarin hmm. aka faɗar sakamakon zaɓe a akwati shi kenan ya tashi ya gama aikinsa. Akwai wanda shi kuma collation officer ne wato mai hahaɗa ko collation agent mai hahaɗa sakamakon zaɓe ne na jam'iyya shi ma. Shi ma ana yin sa akwai mataki na ward ward akwai mataki na local government da mataki na akwati. Saboda haka abu ne mai gaskiya magudin zaɓe yana da wahala gaske matuƙar gaske musamman yanzu dan da mutane kan mutane ya waye. Barista Ma'aruf Muhammad ya kasai masanin shari'a kan harkokin zaɓe da kuma rajin kare haƙƙin bil'adama. Masu sauraro da wannan bayani na barista ma'aruf shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe da fatan an amfana sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya ta musamman ga waɗanda suka rubuto mana ra'ayoyinsu da waɗanda suka turo mana saƙon murya ta WhatsApp. Yanzu a madadin dukansu da abokan aiki na Bilkisu Ahmad da Halima Jimrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.